bismillahirrahmanirrahim mana ya ce kitabul kisas an abdullahi bin mas'udi radiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama la yahillu damu mar'in muslimin yashhadu allah illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath as zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu jama'a mana ya ce kitabul kisas wannan kitabu shine na goma sha biyu kitabi ne da zai yi magana akan abin da ya shafi alkisas ramuwa kenan in aka ce ramuwa ba sai ka kara da gayya ba ka ce ramuwar gayya ta fita gayya ciwo a'a ramuwa ake magana kisas domin madar kafin da sadun kamar da aljauhar yake cewa mada ce ta tabba shai bibitar wani abu in kuwa ka ce bibitar wani abu wani abu zai iya zama jini ne ko wani abu ko ba jini ba ko labarurruka shi sa sharan yake ta tabba uddami bilkawar shi ne abu jinin da aka zubar abu jinin da mutum na biyu ya zubar da yawa da mutum na farko abu wannan jinin ta hanyar a rama mashi abin da ya mishi to haka wannan shine abin da ake kira da alkisas alkisas kuma tabbatacce ne a qur'ani da hadisi da ijma'i malamai da qiyasi liman yaqulu bihi ubangiji Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin littafin sa yana cewa wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bil sinni wal juruha qisas duk wannan ramuwa ce haka nan ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa kutiba alaikumul qisas fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fatiban bil ma'ruf wa adan ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum Allah ta'ala yake cewa walakum fil qisasi haya kuna da cikakkiyar rayuwa na in kun zartar da kisasi a tsakaninku duk mutumin da ya san in ya bindige wani za a bindige shi za ga ya ajiye bindigar duk dabar mutum duk giyar da ya sha duk giyar duk sholishan da ya sa mutum ya san in ya daba ma wani wuka shi ma za a daba mashi wuka za a ga ya watsa kiya dawo cikin haicinsa musamman ya ga an yi so ɗaya an yi so biyu yanzu a rijista ne na nauke nan na uku to shi kenan za a ga ya mai da ita za a ga giya ta sake shi to kuma wannan ne abin da zai zama wa da al'umma hankali shi zama masa da lafiya haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce wala kun fil haya haka nan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da ya yace la yahilu damu mur'in muslimin yashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasul wa anni rasulullah illa bi ihda salas daga ciki ya faɗa annafsu bin nafs mutumin da ya kashe a kashe shi shikenan kaga wannan hadisi ne da ya tabbatar da kisasi hakan nan ijma'in malamai malamai gaba ɗaya sun yi ijima'i wurin tabbatuwar kisasi hakan nan kuma kai tsim ka kallaci yadda kiyasi yake za ga al'umma musulunci ya nuna almusawatu bainal jani wal mujna alai daidaici an daidaita tsakanin mai laifi da wanda aka yi wa laifi shi mutum na biyu ko mutum na farko da ya kashe mutum na biyu kun gane wannan da kyau yanzu adalci shine ya zama na shi ma yanda wancan ya ɗanɗana ɗacin mutuwa ta sanadiyar sa shi ma a haka wannan zai nuna kenan kamar yadda wannan yake da yanci haka wancan yake da yanci amma a lokacin da kuka ce a'a ya za a yi a kashe shi ai akwai haƙƙin ɗan adam kun gane ko to shi wancan da aka kashe na farko akuya ne kare ne bishiyar zogale ce da za a sare akwai bishiyar zogala zogale ba haka kawai ake sare ta ba shi ba ɗan adam ba ne shi ba shi da haƙƙi kun gane ko to amma daidaitawa shi ne yadda ya kashe a kashe shi to ko muddin ake so ɗaya tun da karkamata duk lokacin da aka yi ta maimaitawa batun zai dinga jin kamar yana shiga ta wannan kunnin ne fita ta wannan sai ga kama abin ba zai yi ba amma duk lokacin da aka yi ma wani aka tabbatar da ya yi kisa aka zo aka ajiye shi aka jami'aya aka ce Allah maɗaukin sarki yana cewa wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal bil'aini wal'amfa bil'amfi wal anfa wasinna anfi wal sinni wal wa qawluhu ta'ala kutiba alaykum al qisas fil qatla al walabdu bilabdi hurri wal abdu bil ya ga an sare mai kai a gaban shi aka yi to za ga wata rana ko ya ciro ƙaho zai mai da shi ko ya ciro tsitaka zai mai da ita ko ya ciro lauje zai mai da shi ko barandami ko adda ko gariyo ko bindiga ko bam ko mai ciro za ga ya mai da shi don tabbas ya sa in ya kashe za a kashe shi kuma sawa'un babba ya kashe ko karami dan daidai wa daida ne kamar yadda wancan ya kashe dan shekara tamanin aka yanke mai hukuncin kisa ta yayi wannan haka shi ma wannan wanda aka haifi yarinya jaririya don gudun kada su ce a musu abin kunya suka matse mata wuya suka kashe ta su ma haka za a yi musu ba kare suka kashe ba mun gane wannan da kyau to haka wannan shine abin da zai zama wa da mutane lafiya kuma dubu duk ƙasar da aka ce kowa yana da yanci kowa ya ta'addanci dubu yana rayuwa take zama fauda kawai kamar dabbobi in dai dan mutum ya yi kisa ne a ce za a ɗaure mishi za a yanke mai ɗaurin shekara goma sha biyar ko ɗaurin shekara goma wannan ba abin da zai hana shi hukuncin kisan da suke yankewa ba sa yanke ne akan ƙa'idodin musulunci shi sa in wasu sun yi sai a sake su in wasu sun yi kuma sai a yanke musu amma ƙa'idar musulunci idan aka bi ta aka tabbatar da ita ya zama na kowaye ya yi amma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa yi law anna fatimata binti muhammadin saraqat laqata muhammadu yadaha inda fatima diyar muhammad za ta yi sata inda za ta yi hashaha mahashaha ba za ta yi ba din ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da manzo Allah yanke mata hannu to amma idan za a ce za a yi dokoki ne kashin dankali kashin albasa manya a sama kanana a ƙasa to babu yadda za a samu asalin ɗanɗano na kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma a kowane irin shugabanci kuma a kowane irin tsari mun fahimci wannan da ke ko shi sa ayoyin alkuran suka tabbatar da kisasi don samarwa al'umma tsabtataccen tsaro idan ba aka yi wannan idan aka ce aka tabbatar da wannan ba magana fa a sa doka wai sha biyun dare kowa ya zama na yana gira duk babu wannan maganar kawai inda aka tabbatar da kisasi ba aka ba magana wai sha biyun dare kowa yana gira kowa 24 hours kowa iyawan shi kawai awa 24 mutum zai yawo duk wanda ya sani kawai duk wanda ya san ya aikata kaza za a mai kaza wannan shi ne. ko haƙori mutum ya cire haka za a danne shi a cire mashi haƙori yadda wancan ya ji zafin raɗaɗin fitar haƙori haka shi ma wannan zai ji ina fata mun fahimci wannan da kyau haka in ya sa lauje yanki sharɓe mai kunni na dama haka nan za a sa lauje a sharɓe mashi kunnen dama to sai ka ga kowa ya shiga cikin hankalinsa ta yadda adadin jami'an tsaron ma ba sai sun yawa ba kaɗan ma sun isa saboda dokokin Allah maɗaukin sarki suna tsare su daga aikata dukkan abin da ya shafi alfasha Allah ta'ala ya tsare mu baki daya malai ce kitabul qisas wannan kitab zai mana bayani akan abin da ya shafi ramuwa ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qal an garba wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara mushi yadda abdullahi ɗan mas'ud yana cikin waɗanda suka musulunta tintintintini mai littafin rijalu haular rasul ya kawo tarihinsa a ciki yake cewa shi ne mutumin da ya hau kan ka'aba ya karanta suratul rahman ka kusan ka tuna fa a lokacin gari ya yi zafi fa makan yi zafi mun fahimci wannan da kyau ko me muke nufi ta yi zafi mutum ya bayyana da addinin shi ma ya ake ciki ya hau kan ka'aba ya karanta suratul rahman ne wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bashi tabbacin shi yana da nauyi a mizani ya hau wata bishiya zai ya ciro asuwaki zai sabe sai gan shi ce a ah, kai kafa Abdullahi dan Mas'ud haka mutum ne da ba mai kauri ba siriri sai yake ce musu shi a mizani tana da nauyi ya tabbatar da cewa ranar alkiyama bayan an auna ayyukan mutum kuma za a ɗauki mutum ɗin a ɗora shi akan mizani ta yadda mutum a nan duniya ko da ya zama him ko da ya zama kamar tifa ba lalle ne ranar kiyama an ɗora shi a mizani ya nauyi ba gwargwadon imanin mutum gwargwadon yadda zai yi nauyi akan mizani abdullahi dan mas'ud uh, wani da ya iso garin madina eh, ya iso yake cewa shi ya dauka abdullahi dan mas'ud dan cikin gida ne kamar ya kenan dan cikin gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne saboda me yace saboda yadda ya ga yana yawan shiga ya fita gyatumar shi ma ta shiga ta fita maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace duk wanda yake so ya kanta Qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta da karatun Ibn Ummi Abd shine Abdullahi da Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya tare a Kufa ka dubi yadda Madina take da tsada amma saboda da da'awa yana ji yana gani ya bar Madina ya koma Kufa inda da'awa bata kai ba kuma ta kai sai da duk inda an tare a inda yake da tari kuma abin iyana yake sai ya koma zuwa kufa ya bude tafkeken makarantar tafsiri abdullahi bin mas'ud a nan ya fitar da zaratan malamai na tafsiri irin su abul aliya irin su waye irin su waye irin su waye ga qira'a ga tafsiri ga ilimi baki daya kun gane wannan da kyau ko ta wannan ilimin ne fa hasu abu hanifa suka fita saboda shi ya rayar da mai shi ya karantar da tabi'ai tabi'ai sai karantar da tabi'ut tabi'in Allah ta'ala ya kara mishi yadda قال عبد الله بن مسعود yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yahillu damu mur'in muslimin jinin mutum musulmi bai taba halitta bai halatta a zubar da shi ba yashhadu Allah ilaha illallah musulmin da yake shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa anni rasulullah yake shaidawa da ni manzan Allah ne ya haɗa mai kenan tauhidi kenan duk wanda ya haɗa wa faɗi wannan shine musulmi jininsa bai halatta ba illa bi ihda salas face jinin zai halatta a da shi ne da ɗayan abubuwa uku shi ke sawa a zubar da wannan jinin in ya cika su ko in ya ɗaya daga cikinsu to wannan ɗayan abubuwa guda uku sai mutum ya yi su waye zai zubar da wannan jinin eh hukuma kenan hukuma ce za ta yi wannan ba ce wadda kaji yanzu an faɗa a nan gobe da safe ganin wani ya yi kawai ka daba mai lauji ba ka ce aka karanta jiya a hadisi an ce ɗayan abubuwa uku kai kuma kaga yayi ɗayan abubuwa guda uku nan ina fata mun fahimci wannan da ke ko no abubuwa ɗayan abubuwa guda uku nan shine na farko a sayi buzani bazawarin da ya zina ko matar aure da ta yi aure ingantaccen aure sannan kuma mijin ya sadu da ita sannan ta je ta aikata zina ko namiji da ya ingantaccen aure tsabtataccen aure ya sadu da matar sannan kuma ya ji aikata zina to wannan hukuncin sa hukuncin kisa ne daya ta wace hanya rajumu domin aikin da yayi saboda munin aikin yasa shi kadai aka yanke ma hukuncin ta bangaren rajumu kullar duk hudud duk hukunce hukunce da ake yankewa amma za a ga hanyar zina shi kadai yake da me hanyar rajumu da mummunar ɗabi'a ce kuma duk matar aure da take da miji ba ta iya haƙura ba ta fara bin maza tana zina to wannan matar in ake wasa ta lalata al'umma ba ke da zama za ta zama kwantacciyar kura ne kamar yadda namiji ya yi aure bai iya wadatuwa ba ya kama bin mata to wannan zai zama kwantaccen kure ne kawai maganinsu ne kawai a ɗauke su a bayan ƙasa kuma na sha maimaitawa ina maimaitawa farkon bayyanar cutar s inda waɗanda suke ɗauke da ita an kashe su da za ta irin ɓanɓar da ta yanzu eh ba za ta yi ba adadin mutane nawa cutar s ta kai su kabari sun kai ɗari dubin dubata ta kai su barzahu ba a yanzu na idan aka baka hukunci aka baka assignment aikin gida tun daga saukar ayar hukuncin zina ta hanyar rajumu har rasuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama har khalifancin abubakar har khalifancin umar har khalifancin usman har khalifancin ali adadin mutane nawa ne aka yi musu rajumu kwanar za ka samu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ɗari ba za ka samu ba ko rabin ɗari ba za ka samu ba nawa kenan eh hamsin ko rubu'in ɗari ba za ka samu ba nawa kenan ashirin da biyar to amma dubu waɗanda cutar hiv ta kai su kabari idan baka ce a kullum tana kai mutum ashirin da biyar kabari ba to ko ba za ka yi musu aka ce ma a duk wata tana kai ashirin da biyar kabari ba haka ne ko ba haka bane inda an yi maganin da ta kai tana kai wasu kabar yanzu ba za ta yi wannan ba da aka ce a ɗauke su ai ba san su ne ba a yi ba me yasa idan mutum yana fama da cuta a hannu ko mace tana fama da cutar kansa a ɗaya nonanta ba a san ta ne za a ce dole sai an yanke ɗayan da in ba haka ba za ta tarwatsu ta ba ta gangan jiki baki ɗaya ba a san ɗaya ne idan cuta ta kama hannun mutum ba a san shi ne za a ce a yanke ɗaya don ba a yanke ɗayan ba zai haɗa jikin gangan jikin mutum gaba ɗaya ko kuma a ce kafa yana fama da ciwo saboda haka a yanke don ba a yanke daidai ƙorin nan ba za ta yi nasu har zuwa cinya za ta yi nasu har zuwa jiki baki ɗaya ba a so ne ake yankewa ba da a tsabtace shi ba shi ya rayu Kullura to waɗannan ba cire su cikin al'umma ba lalata al'umma gaba ɗaya za su yi ba Allah ta'ala ya sauki na farko kenan to haka yanzu kenan ba mutum zai yanke hukunci gobe ya ga wani ya mai kaza ya kaza ya ce ai ku ya san shi ai matan shi kaza ne ma ya gan shi ya yi aure haka saboda ka bari su haka rami su jefe shi ba tunda kun yi magana da cewar hukunci ba a hannun ɗaiɗaikun mutane yake ba na biyu wannafsu bin nafsi wannafsu bin nafsi da kuma kisa ga wanda yi kisa mutum musulmi ne ya yi kisa ya kashe mutum to shi mahukuncin hukuncin kisa ne muddin wannan kisan kisa ne na ganganci ku lura da ke ko muddin wannan kisa kisa ne na ganganci amma idan kisan kuskure ne ana ba da diya ne kai tsaye wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'mina ila khata'a wa man qatala mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu idan mutum ya kashe mutum da kuskure abubuwa guda biyu ne abu na farko haƙƙin Allah ina magana a nan duniya ne abu na biyu haƙƙin ƴan uwansa abu na uku haƙƙin shi karan kansa wanda aka kashe idan mutum ya kashe mutum da kuskure wani ya kashe wani da kuskure haƙƙin Allah shi ne mutum ya ba ya yanta baiwa sawa'un mace ce ko namiji ko baiwa ko bawa wanda yake mummuni ba kahiri ba mun gano wannan idan bai samu ba idan ko bai samu ba ko dai ga kudin a hannu bai samu baiwar ba ko ga baiwar babu kudin ko babu kudin ba baiwar shine mutum bai samu abin nan sai ya azumin wata biyu a jere ina fata mun fahimci wannan wannan haƙƙin wa kenan haƙƙin Allah haƙƙin ƴan uwa kuma shine ya ba su diyya wadiyatu musallamatun ila ahli ila an yasaddaqu da diya kuma da zai mika ma danginsa sun yafi kenan koda sun ce sun yafi akwai azumi akan shi ina fata mun gane diya zaman kanta take haƙƙi kuma zaman kanshi yake to amma idan kisa ne da ganganci kamar ya kisan ganganci shine kisan da ya nufata ya harba abin nan kisan da abin da ya nufata da ya kashe ina ba mun fahimci wannan da kyau wani da ya bude ma wani wuta harbin farko bai same shi ba ga inda bindiga ga inda harsashi ya buga yadda kibango ya sake yi na biyu bai same ya kauce haka ya sake na uku ya kauce haka sai ana hudu ya same shi za a kira wannan kisan kuskure eh mawuyaci zama eh a'a ba lalle ne zama ganganci ba za ka iya cewa ko ya harba ne sama don a ji tsoro ko wani abu ne amma wanda ya ƙari na ce kai tsaye tun da ya na farko da bai same shi ba ba maganar ya sake bi amma ya za a yi harye biyu uku hudu sai annabiyar ne ya samu kuma a kira wannan misali na kifa to mota ce aka yi mota ce baturen da iyo motar za ta ɗauki mutum goma sha takwas ne kun gane ko da kayan da bai wuce kilo ashirin ba kilo ashirin eh eh dai wanda yi motar kenan kayan da bai wuce kilo ashirin ba kilo ashirin shine nauyin me karamin buhun shinkafa ko babban babban buhun shinkafa nuna kilo hamsin ne karamin buhun ya zama ashirin da biyar kenan kun lura da kyau da aka tashi motar sai aka sanya mata mutane 33 kun gano wannan da ke ko sai aka zama zan buhun shinkafa guda biyu a ƙasa aka kawo doya kusan rabin ƙwarya aka aka sassoka a ciki kun gano wannan da ke ko kuma aka ɗebo kamar aka raba buhun dawa biyu aka sa a sama aka hada da tabbal aka daure aka yi tafiya ba a yi nisa ba sai mota ta fashe tayan mota ta fashe sai aka samu asarar rayuka wannan wani kisa ne mota ce da aka yi wata za ta yi lodi asalin abin da za ta loda buhun shinkafa za ta ɗauki buhu ɗari biyu ne da aka ta sai aka ɗora mata buhu ɗari uku kun gane ko sai aka ce to damar lega za a tafi kowa ya hau ya ba da naira ɗari ɗari ya taɓa ganin daga mai na zuwa Legas an hau mota ɗari ya taɓa ganin daga sokoto ko daga kano ko daga kaduna an hau mota zuwa lagos naira ɗari ko da shi ko ba da shi za a tafi na farko ga tun farko an yi mata overload sannan na biyu kuma ga zaka ce kowa ya hau ya bada naira ɗari ɗari mutane kamar ashirin da biyar ko dozin guda sai suka hau ya ke na wannan kun lura da ke ko mu ba mu yanke kowane hukunci ba mun dai magana akan a dai dauki haske akan abin nan din so da haka ko mota ce ka zo ka samu an mata lodin da bai dace ba ya fi karfin ta sai ka janye haba ustaz ka dogara ga Allah dogaro ga Allah kenan ka jira wata mota ka zo ka hau ba ka yadda da na ai da da kaddara ne yasa na zan kira zan jira wata mota ta zo ta hau ina fata mun gano wannan mutum na nan na biyu shine mutum ya kashe wani da kuskure da ganganci duk wanda yi kisa da ganganci to wannan hukuncinsa a kashe shi sai dai idan danginsa sun yafi kun gane maganar amma kawai ba wai komai ne za a ɗauke shi kisan ganganci ba kuskure ba a ce automatic da ɓangare kaza na al'umma ya yi kisa kisan kuskure ne a'a ba a wannan babu wannan shari'ar babu yadda za a ce da bangare kaza kawai na al'umma misali mu ce da zaran dan sanda ya yi harbi a ce kawai kuskure ne a wannan ba lalle bane sai an duba an ga yadda ake zai zama kuskure ko da zaman soja ya yi harbi a ce kuskure ne ko da zaman da zaran wani ya kashe a ce inda yana sanye da kayan sarki kuskure ne wannan bai taso ba sai an duba an yi bincike an gani ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma akwai hukunci na kisan kuskure akwai hukunci na kisan ganganci a malikiya ne ma ake da kuma shubuhul amdi abin da ya kama da ganganci amma kuma bai karasa ganganci ba sai dai ya bar kuskure <laughs> idan aka yi kisan ganganci ko kuma muka ce idan aka yi kisan kuskure kun lura shi wannan automatic diya ce ga 'yan uwan mamaci da kuma azumi 60 a jere idan mutum bai fara a farkon wata ba ga haƙƙin Allah maɗaukin sarki in kuma ya fara a farkon wata azumin ne sai watan inu san to haka yanzu zai bi lissafin wata ne kuna jina ya fara ɗaya ga watan muharram sai muharram ya ashirin da tara safar ya ashirin da tara eh wata biyu kenan amma sai ya fara biyu ga watan muharram zai ƙare nau kenan zai lissafa adadin kwanaki ne sai zai lissafa kwanaki ne kwanaki 60 zai ma'azini. amma idan kisa ne na ganganci wanda yake shi muke magana a nan hukuncinsa hukuncin ramuwa ne yadda ya kashe shi ma a kashe shi kun gane ko sai dai idan yan uwan sun yafi idan yan uwan suka ce sun yafi shikenan sai a ba su diya amma muddin ba su ce sun yafe ba shi kenan haka za a yi isa wasu wuraren sai ga an kawo yan uwan ga shi an kawo shi za a yanki za a zartar mai da hukunci ga yan uwan mamacin su ma an ba su wuri sun tsaya don su gani a gabansu ba wai maɗinɗinmu maɗinɗinmu za a yi ba ina ba ta mun gane wannan shi wanda za a kashe ga shi ga yan uwansa waɗanda aka kashe musu ɗan uwa da su ma za a ba su wuri officially su zauna su kallaci yadda za a yi musu kisasi akan abin da aka yi ma dan uwansu don wani shi ne zai tabbatar su samu kwanciyar hankali yadda ya kashe musu dan uwa su ma an kashe hukuma ta kashe musu a gabansu in kuma ba dan kasar bane sai a tura embassy na kasar su turo wakili mana ai ba boye boye za a yi ba shikenan kuma jami'in tsaro ya karanta jawabin kotu kawai kutiba alaikum alqisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ta karantawa wani lokacin ya kan maimaita so biyu so uku so biyu dan sai ya kammala ne kawai mai cirewa zai har a lokacin akwai dama bayan kotu ta yanke hukunci akwai dama yan uwa in sun ce sun dakatar a ba su diya har a lokacin akwai damar ba da diya eh gashi a daure gashi an gama komai idan yan uwa suka ce sun yafe shikenan sai a ba su diya <laughs> in kuma suka ce a zarta kawai shikenan kuma babu yadda zaka ce wa ba su tausayi ba ba su wani abu ba da haka al'umma za ta gyaru ina fata mun bayyance wannan da kyau ba lalle bane ba komai bane ya kamata a ce an yafi ba komai za a yafi ba in ya zama na komai haka Allah ya kaddara komai haka sai ya zama na ba ba abin da din amma ba wai dan ka ga kwakwafi ba idan irin wannan ya faru ya ji cewar ko da kuma ashirin zai bayan na diya ka ce ba da goma in haka tashi ba da diya fa dangin ake tarawa gaba ɗaya su fara diyar dangin shi ba wai shi kaɗai ba dangin shi baki ɗaya za a tara su kwakulo wannan diyar duk ranar da suka gan shi da allura a hannu sai sun ce ya mai da ita ya mai da ita sai kaji sun ce sun yafe mai yau ciyawa don zai ɗauki lauci saboda shi an yafe mashi yau ciyawa don samun zaman lafiya a cikin al'umma na gaba wa tariku ludinihi da mutumin da ya bar addininsa al-mufariqul jama'a shine wanda ya bar al'umma musulmi shi ma wannan hukuncinsa kisa ne domin ba haka ba zai ɗauki kuma addini a matsayin jam'iyyun siyasa in yan an ajiya lahadi yana wacin jam'iyyar a yau zai shelanta kuma ya bar wacin jam'iyyar ya shiga wata jam'iyya jam'iyyar shi ta nawa kenan biyu can jibu man ake wani abin ba a yi da shi ba sai ya fita daga wani ya shiga wata nawa kenan sai abin ya zama wannan kenan saboda musulunci ba haka bane ba a tilasta ka a ce ka shigo ba to amma kuma ka shigo kuma ba fita don ba ɗariƙa ba ce kun lura da ke ko ba ɗariƙa ba ce ɗariƙa ce sai a ce an shiga ba fita sai shi ma in shiga ya zama wali a ciki shi ma sai ya balle fasa kofar ya fito ya ce shi ma ya yi tashi to ba wannan ba ne kuma wannan shi zai bai ma addini kariya wannan hadisi yana ɗauke da abubuwa guda uku na farko yana tabbatar mana da tsaftace addini ba da kariya ta musamman ga addini mun gano wannan wannan aiki ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyukan shugabanni su bai ma addini kariya addinin musulunci wanda ke da ba addinin musulunci kariya da shi za su samu wa mulkin su kariya ina fata mun wannan da kyau na faɗa jiya ko darasin ko ranar tafsiri ne ko ranar juma'a cewar ubangiji Allah madaukakin sarki bai turo ga zama shugaban kasa a kasa dan kawai ka je da yan kasa daɗi ba ba tare da ka kula musu da addini ba tunda kullum abin da ake faɗa sai a ce to amma ya gaddafi kasar shi lafiya yana ba mutane kaza yana ba su kuɗi yana kiwon lafiya da tattalin arziki da Allah fa bai turo shi don wannan ba fa addini aka sa mutum ya kare addinin Allah tukunna shine na farko bai ma addinin musulunci kariya shine abu na farko fa da shine Allah zai kare ka ya kare al'umma ka ya kare ƙasarka amma da za ka zauna ba baka bai ma addinin Allah kariya sai dai ka sa samari su ta shashanci akan titi ke karuwanci a bayyane shirkiyat kabarurruka ana ta bauta musu ana an kai wuta makabartu an san sa wannan kabarin wane ne an same an gine shi an same kaza ana ta zuwa wannan fa duk shirkiya ne fa inda duk wata zaka dinga inda duk TV biyu zaka dinga ba yan kasar ka kuɗi na kashewa baki ba Allah koyo fa saboda dole mutum ya kiyaye yana cikin manufofin musulunci bai ma addinin musulunci kariya yana cikin manufofin musulunci kare mutuncin al'umma a kare musu mutuncinsu shi sa aka shar'anta abin nan hukuncin rajumu don ba haka ba sai zama na ana akwai 'ya'yan kwararo 'ya'yan kan titi nan musun dai ba san iyayensu ba kuma duk mutumin da ya tashi ya waye gari bai ji kwata-kwata ba shi da dangin uba ba kawai shi haka ya ji shi kawai to ya tashi ya kan mai uwa da wabi fi kan kowa ta shafa yau yana da dangi ne da zai kare kimasu eh ba wannan sa musulunci ya sharanta irin waɗannan abubuwa a kare mutunci yi ya sharanta ya sharanta haddi ga ƙazafi kamar yadda bayani su zo can gaba insha Allah ta'ala yana daga cikin manufofin musulunci kare jikin mutane kamar yadda musulun ya tabbatar mana ana shi sa aka kare musu rayukansu aka shar'anta kisasi nan ba kare wa mutane rayuka ba sai zama nan kawai waki akan jiji kawai sai da mutum ya dinga tsallakewa yana wucewa to me amfani wannan وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه an karbo wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yarda mecece alkunyarsa me alkunyarsa abu abdurrahman ko hadisi na hudu ana abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما وأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرار أمينت الله استبتع قريش ياتي أول ما يقضى بين الناس yawmal qiyamati fid dima awwalu ma yuqda bainan nas farkon abin da za a yi hukunci a kan shi tsakanin mutane yawmal qiyama a ranar alkiyama farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane a ranar alkiyama fid a kan abin da ya shafi sha'anin jini kan shi za a yi ya cire ma wancan kunne ya cire ma wancan hanci ya cire ma wancan ido ya tsaya a nan ya samu wani mayan lauya ya tsaya mashi ya yi wane ne wane ne ya gama kare shi fa man yujadilullah an yawmal qiyamati wa zai tsaya musu a gaban Allah ranar alkiyama kan abun kan hukuncin jini za a fara ya kashe wane ya ji ma wani rauni ya yanke mashi agara ya cire mashi hannu daya ya cire ya datse mashi yatsu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi overload ya zubar da mutane wasu sun mutu wasu sun karere duk za a bayani ne rana mun gano wannan fiddima akan abin da ya shafi harkar jini inna lillahi wa inna ilaihi ashe al'amarin afimun ne abin mai girman gaske ne akan harkar jini za a fara hukunci tsakanin mutane karka manta fa akwai hukunci hukunci sosai da sosai tsakanin mutane ya damfarwa ne ya mawa na fo wannan ya ci bashi bai biya ba ya yi amma duk ba kansa kan jini za a fara to amma kuma ga hadisi can farkon abin da za a fara yi shine hukunci shine as-sala eh abinda abinda awal ma yuhasibu nas hina as hisabin da za a yi mutane akan sallah ne wannan tsakanin mutane da ubangijin halittu kenan bainal khaliq wal makhluq tsakanin mahalicci shine al khaliq wal makhluq da abin halitta shine sallah amma tsakanin makhluq bil makhluq shine addima daga ba cikin karo kenan tsakanin hadisan guda biyu to yan uwa lallai abin da ya shafi harka jini harka ce mai hankali dole a yi ta waraka dole abu abu a hankali mutum ya yi taka tsantsan sosai da sosai ya iya yinsa ubangiji allah maraukin sarki shi ke karewa allah ta'ala ya kare mu baki daya ya tsare mu ya tsare mana imaninmu da mutuncinmu da darajarmu da ƙimanmu da ta malamanmu da ta iyayenmu ubangiji allah maraukin sarki ya tsare mu allah ta'ala ya kare mu ina ganin sai mu tsaya nan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik